الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تبتع الله الصلاة يتيجي بأمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من أن صفو بوسو يشعبان 1439 كالدالي جريه na ji daidai da safo shi bai ne april 2018 kalenda yan miladiya ne wa gari shakaratu ya littafi ne gari tun fi zami bi ya shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya rahimahullahu ta'ala asaliyan asaliyan asali ya karatu na litatu yo dan majmul fatawa ya ni yau volume 28 between page 294 no 305 ko e ga ni ya wuci ya jo amma kami ta karatun litati nan ya ga yi ji kokarin yi nan na da ya fi ngai ga ko bayan risalan nan ko yi ji gani ako number 2 kàtún àìdẹ̀gẹ̀ túnbùtù ọ̀tẹ́ lè túnbù ògúbẹ̀ ìgájì kàrà àti tẹ mìntì ṣíbẹ̀ gútù kó mìntì gbọ̀n wọ́n náà ìgá apá mìntì gútù kó ìdígá ní ọkú alẹ́ sáàmù dájú mọ́nà kálítà fi na ẹ̀yìnfúnnú eh, gan sheikhul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya ama ibn taimiyya efo elike nife efo guoci zanwaci maga efo guo gube ciyar rabi'ul awwal iya 661 after hijira babu ma da ya juji a tukin ya harano a madasham ebo ekun ya kasar ne fe biye nan a magadakin ya dimashko iya 667 after hijira man shi ya yi mutaimi ya yi man ne ga shek zainuddin ahmad ibn abdullahi al-maqdisina ولاني تاسكيني جندوز ابن عرفه نو ابن تيميه بينو من من يوجو بيما ابي اليسر غنبي على كمال ابن عبدي غنبي على مجد ابن عساكري غنغني بيتو يحيى الصيرفي غنبي احمد ابن عبد الخيري غنبي الشيخ فاهر الدين بالبخاري غنبي الشيخ كمال ابن عبد الرحيم الكمال عبد الرحيمي wanda ya abul qasim ibn allad wanda da man jika kayin man na ji ibn ya ka tuna zan mutum 200 ki ji ibn taymiya wo da man ji yo musnad ya imam ahmad ibn hanbali ibn ya wo karatun musnad imam ahmad ibn hanbali musulman jo su kama aga ba can ke ayyata Alkutu sita sai bukhari bai muslimi bai sunan larbaye ibn sayyid ya ji katun bai manji aga jin ayecha alajizawuji to mujamu ya tabarani batan wa katun litafin na jiji umaji kula da ilimi a disi umar katuji umar ke kotu ya littafi da ma umar ɗike mine kai kanan to ke mine di jina tí ibi tẹ́yìn alága ti yàwọn alukuraanu kú fiti mọ̀tẹ́wà ilé fíjú mọ́nà mọ́lá ilé láranci wí ibi tẹ́yìn yana wí mọ́nà igan alibin abdulkawi na har ibi tẹ́yìn yawon fahimta tẹ́yìn laranci ji wangi littafi da bai ga alkitabu dukan siba wayi ko alkitabu ya siba da bai nawu a ce lalita cin na wí ibi tẹ́yìn yawon majan amfani Ibn Taymiyyah biya concentrate ya ilimin tafsiri ji fuli, har tu babu na waje baku ku ilimin tafsiri wani kuma ilimin usulul fiki na kangi na fata Ibn Taymiyyah jumla ku giya sha wigiya go zaki ya dimashki shi bai noma a sai ji kula da gaibin kayyumi e ya tunani jiyo bai yawon bai fahimta ji da kasu ku fiki so ibn taymiya kokari ne fa ta daji alhamdulillah e ji makanta shi ibn taymiya zai jayo mine ji makanta shi ibn taymiya yo e da koji tsakani abu al-imam al-muhaqqiq al-hafiz al-faqih nahwi abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn ayyub ibn sa'd ibn qayyim al mini gi makanta cikin ko ibn taymiya budon waji mulazama da ibn taymiya ta man har bi kafin ibn taymiya da jihadi ne kin man jigan etiya ibn taymiya bu al-imam zabi wagan ga na sha sheku taqiyuddin rahimahullahu fi fi tasawwun tam wa ifatin wata ta'alluq wata ta'abbud واقتصاد في الملبس والمأكل وكان يحضر المحافل والمدارس صغره ويناظر ويفهم ويفهم الكبار ويأتي بما بما يتحير منه عيال البلد في العلم فأفتى ولو تسع عشرة سنة بل أقل وشرع في الجن والتأليف من ذلك الوقت يجب تانية وديون ونا وفي جبادة وفي بقيتي ودتا تاتشو إبا توفوا فون bẹ̀tẹ̀yẹ jí wọ́n fẹ́ lo makanta tun lagun ati ya wọ́n fẹ́ ji munazara ya ma ba se ilimi tata na wa tattaunawa ilimi ji mu man ko kwaji har to ba abu da nga mi ilimi ya to ko ne fi jo na da se ji mamaki nan ibn taymiya ma sai ya wa tun cha u ji a shi du bal kanu buke lo ka lokacin ti ne ni wa cha ke li ta ka kan ni wa ba al ishtigali وما توالد وكان من كبار الحنابلة وإمتهم فدرس بعده بوظائف ابن تيمية ما تنكا قنو إبارو فوتو لا كا يجي عشان بابو بيا جان دبي so babu madamin man wuce kai hanabila jo dimashkiyo so zai ji babu fiye wuka su ne mi sai ga gagogwa babu ki gaji fiye fiye wuka to zai ji mu fiye kakiranin a yi matsayin babu yi فدرس بعده بوظائفه ولو إهدى وعشرون سنه ابن تيميه ما فيه زيجي بابوجي فيه كاتم ما وجي وجينا ابن تيميه فيه وزاوتي كاتم من جاشي بني واشتهر امره وبود صيته في العالم لما ابن تيميه لا لابارو ما جو باتي تي غي ني نو وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجامع على كرسي من حفظه متعاجع في متعاجع وجال في تفسير يعني القرآن بيتي فقال يريد المجلس ولا يتع ولا يتلع ولا يتلعثم وكذا كان درس بتؤدى وصوت الجوهري الفقير ibn tayyib ya mage ba katu ko wace ji tafsiri ko ji da bere na clear ne da rumo waye waye gargafi nin ba ibn tayyib al-imam da bi sai ga go kana ayatan fi zakai ne ibn tayyib ya waye sarawi wa suratul idraki mu mage wa katu kowace ce ga gari ban gida mu waje tu rahatman fi marifatul kitabi wa sunna wal ihtilaf ibn ya ma yadda shi ciwo e ba yadda ya alqur'ano be yadda ya sunne be yadda ya challe bayan manji ba haran fi naqliyati mu ke yi edu e ba yi kibo e bayan aya hadisi asaruji ne je gobere wa huwa fi zamanihi faridu asri ilman wa zuna wa shuja'atan wa safa'a nga ibn taymiya ma e za ku yo za mu yi e ben kiwo ato de ba yan de de ba e ilimi wa ta'ala li dars wal fut wal fatwa huwa ibn 17 sana nga ibn taymiya ma wa jaza na ku fatawa ne mai ya gugu gugu wa katta kadan fi ilmi wal usul Wajami jami'u ulumil islam ibnu taymiya ma je manko ilimi al alqur'ano ta ilimi tafsiro ta ilimi usulo ta ilimi sunna ta ilimi musulunci bayo ngo joga da lele go imon ko e na wure wure ti ba wai amma fa kuna abu ayyani ugu be ibnu taymiya yana, abu ayyani ma zamanu da zai je ilimi na wure jona har to babu na ga ga abu ayyani na hawi ko mun gane ko amma ki baji faru ibn zayn ya ce sai ga abu hayyan ga afsa fi ga wai fi kitabi fi ga wai wa ki bi ka kitabu nu kano da ne kuma jo dan guri la tarifu an da wala huwa wasu abu hayyan ke bin na jiya to to ki ba wai ba to mun wa ki bi ma Allah ya sa mu dace so imamu za a bi ke gabe ولو خبرة تامة بالرجال وجرحهم ابن تيمية مؤمن تيمية من الرجال بإلمية حديث بجر واجي وتعديل مطبقات بطبقات في الرواقج ومعرفة بفنون الحديث fanni ki ya ni ka ka ne da ne ne hasan ne da fi ne magu ne mudolin ne yin nan ne yin nan ba ta da tanya wali muci magu wa ali wa nazil wa bis sahih wa saqim ma izni li mutuni alladhi farada bi fa la yablu ahadu fi asri rutubatahu ne ibn sayyid ya maji hadisi fito dan guri da karwa ne zai na ku hadisi fito da shi zamanin shi nan har tu babu na jaga kullu hadisin da rifu ibn zayd ya fale sabi hadis har tu babu na jaga hadisin do ne ibn zayd ya ke yanin uji ke an uji hadisa amma to surji masu wa yusibu wa yusibu wa ji dai da mai dikiyo mai cibici ibn zayd ya ma wa yusibu fil yawmi wal layla min at-tafsir aw min al-fiqh aw min al-usuli usulaini, aw min أو من al على wal awaid له min arba'ati كراريس aw أزيد ga ibn taymiya mafuwaini lokacin ni ya shi ni wa kayan tafsiro ko fikiro ko usulo ko wa diraja falasifa shi ko wa kali ta fi kursi ke wa kaf karani ke guni nan da ta su ke guni nan mu ya shi bai nan huka misali ba ni zika alhamawiya yo no zika da damuriya da damuriya ibn taymiya after last riga ibn taymiya don wuce fe a ne gbogbo wuce fe dukiya ne ta ne a ji magari nan wani je dukiya ne wani je ya a ne je mai lita ta ne lita duki gan a risala a tadamuriya risala tu tadamuriya ne ga da ji an yanzu ce ya ne ju ku ne su ji ne ku fẹ́gbọ́n láti gáyìn wájọ́ lítà ìpínlẹ̀jọ́ àkọ́ tó ti pátẹ́lẹ̀ bá mú fi ó fi tí ó mọ́ ìmọ̀kẹ́ lítà sí ebogo mini littafi na jibi taimiya kanon ka tafsirin suratul ikhlas ka bayanin tabbisul jami'a kun ka minaju ka alfatu alhamawiyya kun ka aljawabu sahili ko kun ka kitabul istiqama kun ka saribul masul kun ka kitabul siratul mustaqim mun ka siyasatu shari'a mun ka rabbul mala mun ka alfurkan bai na auliya rahman wa auliya shaitan so ne har dai telo ibn taymiya ma kun ya fata ga ga ezaga iliya zubuta zubuta which is equal to 1 fata ne jime ibn taymiya yana uku ba doji fi more than 30 mujalladi ko jiga ni ako a sheikh abdurrahman ibn qasim about 20 go about 27 or something like that nga wa ji kiyo mujalladi shi nga haji nga aka kiyo na aka majmu fatawa na abdurrahman ibn qasim in kwe kana abia ibn taymiya won da karshe ma wajen ajali dan prison fure litinin fure zume lasari ko? no no no wujin kan zume lasari ba wato yi mutum ya kakuna da prison na ne nka ajiyar wajen ngba kuranu more than 70 times o ci kuranu more than 70 more than 80 times i mean so kakuna umbetu aya innal na fi jannati wa nahar fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir ibn taymiya fe dikiyo fe jahajeli e fona wa na ibn taymiya be jahajeli ya shi e fona tani fue e fo shi yan zulqada e ya 728 da makusur ila ci be gada prison na ji zini a gaga dana a ta bi ta ya kunuwa hari wuji kiyo fu so wale na yi kukkurogi da be mabbe majalbe janaiza shi je bi ta ya na hata to zai fiji ko bata na to sha mu a da babu a da janaiza har to babu na ga alale janaiza yi wuce yi dimashkiyo yanan bayanin na kabare gutaimiya da university of damascus university of damascus first year university ni bonga bukiyo wa kabar wuce gu bayanin na kabare gutaimiya ma da ibn kasiri wanda kiyayen ɗaya mutu da shi so amma kabare ibn kayyim wanda kiyayen wanda ba gaba ko yi jiga ko so

ki lawo ki mai amfani wo jihadi ji ki ki mai amfani wo eji makanta bi manyi ma ki mu goyi ya laka ne da tsakani abu shi ke za a shi shi waga man kan ga ga mai goga ka ga umarci man wuce da waga zai yin doruwa kan kin wa jiji nan ko ji gane abu man maga da shi shi e eji makanta ta liu bai in ba a ga eji makanta na wa amana man ji kashi a gana. ko shiga na ko man magabe ki ke ngbo na ali ko ruwa be giba ka shiga to zando ne nige wa ne sai wu zando ne nige da wani sai nun go kan jike no ko shiga na ko to da shi be ne ga a sai ya dikiyo wuji bayanu fi litafi na nabo ngam al-maqtul min as-sadati al-ulama al-qadati al-fudala immati din radiyallahu anhum ajma'in أن يخبرونا بفضائل الرمي وتعليمه وما ورد فيه تركه وما ورد في من تركه بعد تعلمه وأيهما أفضل الرمي بالقوس أو الطعن بالرمح أو الضرب بالسيف وأن لكل واحد منهم علم يختص به ومحل يليق به وإذا علم رجل رجلا الرمي أو الطعن وغيرهما من آلات الحرب والجهاد في سبيل الله تعالى وجحد تعليمه وانتقل إلى غيره وانتمى إليه هل يأسم بذلك أم لا وإذا قال قائل لهذا المنتقل أنت مهدور أو تقتل أثم بذلك أم لا وإن زاد فقال له أنت لقيت أو ولد زنا يعد كذبا ويعد بذلك أم لا وهل يحل للأستاذ الثاني أن يقبل هذا المنتقل ويؤذره على جعله لمعلمه وإذا قال المنتقل أنا أنتمي إلى فلان تعلما وتخريجا وإلى فلان إفادة وتفهيما هل يصوب له ذلك أم لا وهل للمبتدئ أن يقوم في وسط جماعة من الأستاذين من الأستاذين والمتعلمين ويقول يا جماعة الخير أسأل الله تعالى وأسألكم أن تسألوا فلانا أن يقبلني أن أكون أخا أو رفيقا أو غلاما أو تلميذا أو أشبه أو ما أشبه ذلك فيقوم أحد الجماعة فيأخذ عليه الأهد ويشترط عليه ما يريد ويشد وسطه بمنزيل أو غيره فهل يصوغ هذا الفعل أم لا لما يترتب عليه من المحاماة والعصبية لأستاذه بحيث يصير لكل من الأستاذين إخوان ورفقاء وعذاب وتلاميذ ويقومون معه إذا قام بحق أو باطل ويعادون من آداه ويوالون من والاه وهل إذا اجتمعوا للرمي على راهم هل يحل أم لا وهل يقدف في عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة ما لا يحل في الدين ويقرهم على ذلك وهل إذا اشتد وهل إذا وهل إذا شد المعلم للتلميذ وحصل بذلك هبة وكرامة وجميع ذلك في العرف يرجع إلى الأستاذ يحل له تناوله أم لا وهل للأستاذ وهل للأستاذ أن يقبل أجرة أو هبة أو هدية فإن المعلم تلعقه كلفة من آلات وغيرها أعطونا مأجورين وأرشدونا رضي الله عنكم أجمعين. ذلك نبيلون ẹgbẹ̀ dínà bẹ̀rẹ̀ láì kí ọ láì èjò ẹgbọ́ ni ń gbọ́ ọ̀dọ́ kùránù ajàjé ní ìgá àsìbáàbù nùzúlì náà kó sọ ìbínú ní ìgá kínà sababu tahdif e kaza ji anibi ti di kíọ anibi ti kaza kazan ga sababu fi e, ga sababu sababi na la a cika na la a cika na so ebi na na na na gina ko yi gane ko ga al-mas'ulu da ne ya bi nan min as-sadati ulama e goshi cin mamman shi wal alqadatu a yi mati dini da na shi man koya dini bai bai shi shi na rabbi allahu anhum ajma'in sai cuje da bai yin bai ne wa bai man shi an yi biru na man ja ya yi labari bi fada'il rabbi ki falalayen ya ciwo wa ta'limihi ki bai falaye zuzuɗi ya ciwo wa ma warada fi man taraka ba da ta'annumihi ki bai yana biye ya ci falalayen eti yana ma gobe na fi da dalili shi eti ya e zaren da ilimi yake e mune kiyarce nan wanda haɗi wanda haɗi zo da haɗi na zubu wa ruwa ma'ana wani jiya wani practice biya wa yi kuma afdol wo le typographical error na abun nan ki so ma je gan ki so de fana la gan arabi bil qawsi shi wo che zaye be epe awu ta'am bil rumhi kashiwo zuzayen befiye awu zorbi bi saifi wo zuzayen bebi kwe ki sai da ga mini wuta na bu wa alli kulli wa idi minum ilmun yaqtasu bi shi nin doro mini na yoma adena atu na kashin hadiya wa mahallu yaliku bihi wanda da na juda cewa bi na kashin hadiya wa idza allama rajulu rajulan amma ga da je zango ki dabo na layi ne ya ce wuzanin awu ta'an ko temine zuzai zuro wanda ru ma min til halbi be en su ne ke mini kayan kujo na ta lalawu zanen wal jihad fi sabilillah da jihadi da ya kwace ce wani wa jahada ta'limahu nan, wa ilimin na lawuna e ji makanta na da ne kinga jina zuku ga za kaza la e wuce wuya wanda kala ya labari e ji makanta na da ke daga ba manya fa wuce lo bayan man woro wanta ma ilayi in ga aji min wuye wa min wujiye ba man na ji har ya asamu bi zalika am la shi da gi makanta nan ga lefi ji be iri ne kashi wa da lefi a ko ji ga da irin nan gani waji ka tu qur'an su fila qur'an wa har wa ci on bi kawai bi da lori waji ga ya ko waje ne kilo felo ba sunna eh man sunna fela arba wona be ndo tsakani uwe ko diya na ko wafe na siyoyi wafe da de man wacce ala bi kuma babo na fe la arabiya bi na do so bi balage uwe wadi ga na ko wadi ba ci shiga na zuku wafe le man wacce ya ji wazi wafe ji mini wa ba mu wuce wafe za ne fata je na ji waya amfani yi mina shi e da ji makanta irin nan yẹnu jìdá náà lò káṣí wúlò ìlà àyàjẹyà ní àlè àmẹ́ ẹgbẹ́ ìdí tẹ̀sùwírí yẹn tẹ́mi náà ẹgbẹ̀gbìn na alhukum hada shi far'un an tasawwurihi wa idza qala qa'il idza e magade gan li hada al muntaqi lo bayan zanin nan lo ba ka mai zanin gan an anta mahdurun na je wa le mun ya bana ta e jawa jalali aw tuftal ko ma gowu in ba ka ne ka na yi nan a asima bi zalika Allah in ga ga je le ti ka tuwa de le ta wa in zada faƙala lagu in ga bayan wace ta ci wuce wuce gan an talakitun we in ga zana jela na wayo ke bi ga zana jela ne ta gina ci wafe ne ga wani na je wajen bai manya yi wa mabiya le manya ba na matsayin gina ci na je ba ba ni gama wani kiyo gama lawata awwala bizina ko a gina ya ci da a ci mawa shin zane ga gari nan in ba yi abdu kazufan ko yi abdu bi zalika amla in ba zu la ga jijin yayi din nan kazafi yo na ga gajin hajji na kashin wuja wale ilmi lil ustaz sani shin ba malal yo ya man baci an yakbala hadha al muntakilu wa yu'adiru ala jahdihi li muallimihi na man baci nu robuna in ba man na gugo kuma gugo lawu nan ya shigo da ya mai mafari na ujina kan jin wajen jina wai za ka da ilmuntaki zane na mun ba mawar da yaron gado gan ana an tami ila fulani taliman wa takrijan ni ya ji mini mi je ba ba za ka zan biyun ga me waye limiyo ngo ji ganya ko biyun ga me dikiyo me waye limiyo biyun maga me ji amfani karatu jo wai ila fulani ifadatan wa tafhiman amma da za ka zan me da go fahimta wa bebe da zai wuce eh nga fahimta ya man kaza wuye lobe yau amma bai za kaza wuye dika to bai ko laji ganewa amma fahimta ya man kaza na lobe gane ba ma wu re amma in ga wanda wanda wuye ko man wuce kuma ga ne za ne za da wuye ko man wuce za wu ni ka ke shi amma ga ba wu ma ji yiji ta yiji ta wuri ga ne wanda ji hal ya lahu zalika am la ngba yen na lo ka ba wa mubtadi in ba za mai chaka tun wa je yu an mafi fi wasati jama'ati min al ustazin na nga ne kin ta ji ta manjonin wal muta'allimin ganda ta ciye zai je jika tuni waya kunu cewa gan ya jama'atar khair ya ya jama'aji as'alullah ta'ala me ba da sokwe wa as'alukum mai wada yi an tasalu fulanin ga ya giza ka zagan yawe an ya kabala ni wula mi yugo an akuna lau akan aw rafiqan wula mi yugo mi yeju ko mi lan da kiyo zabachu aw gulaman ko mi lan da jitu aw tilmila ko mi lan da jimakantu aw ma shi ba zalika ko ne da ya ci hagan wato da dace shi inda le mun wai wato ga to su fi yaje irin ko nga kafi ba ta jiza to nawu to sorfu to azuziya to ishiriniya to fiki to ndu ojiji nga ojira ko gozu da tare zabe gozu da ya zabe ga jizubu wa go wa ga uluje muri biyu ya buzu wuce ko la ji ganewa so yanzu e wannan buzu ne ga jimba nan ga nga sai da jura hu mo ji buzu ka ton ko ji ganewa ko at the same time

zaɓe cake mekin faya kuzo alayhi ahada wa shiga alkawali labiwi wa ya tari ma yuridu ci ake da ci labiwi ta cile zaɓe wani ga wa wa ba za kazan wa adi kaza ya wa ba za kaza e go da be za kaza ya wa ji kaza wa ji kaza zani mi ga wani ngawa wo zani mi na nabo nan ngawa nabo ba ni go ga lo kaza kaza pata dari bita dari hundred percent yẹn wọ́n yíwọ́ yá ló ń yẹn ń wà. wọ́n wọ́n wọ́n ti ẹ̀dá gbà a ń e e fi bí mi ń di límbi àdínkù ẹja ó bẹ̀rẹ̀ ikú ẹni bí ire tí wọ́n á lóhùn gan ní ìdí ẹ̀ta kẹfẹ́ gbẹ́ni àgọ́ ìjẹ́bọ́ gbẹ́ni ìyẹn ló ẹ̀ lọ́rọ̀ gẹ́ yìí nínú ń lọ ngbe iri na lo a ka shi wuji dai dia le mai tarataba alai min al muhammati e atebe ne iri ne ga da bai da ta bai depend do shi wuji gaskiya la da ta do ja mai bo dai ya ri kan la ga ya lo gani wala asabiya bi asabiyanci manyan miyan na zaka zan boye bugo mi sa fe ebo muhammad awala asobi ali ustazin safe ji asabiyanci ya min ko ji gane ko zane mun gai wani wahu zane mun gai lefonu wani hu ko ji gane ko zane ne ga gane ale ga man ba na wa dike wa jan da da sai zuciya na luka shi ulwa bi har sai yasuri kul ibn al ustazin ikhwani wa rufaqa har to wani mun doro wa da follow wuji gani da je lo gani bi na tafe su da dushi wa hazabun da jama'a jama'a da kungiya kungiya shi wa talami ga ji makanta shi ya kuma na ma'awi za kama bi hakkin au batil man da ga alaji ga ka zan waya wujo ko gaskiya ko gamano jama'in na ju following wayu abu na man adawu zando na man ga na fo na fe da za wuce go wayu walu na man wala zando na man ga je buwe ya ko man ce zuma na fe dike a fe tu za wuce nga irin na alu kashin ruwa wa hali zajitan bawuli rami ala rahinin ya zai maga gunjiji shiga ya dikiyo aya ce ko ya sagana hali illu amla ngba alili yau kashi wujan aliliya wa hali ya kidau fi adalati ustazi idza fa'ala talamizatu ma la illu fi din wa yaqiru ala zalika ngba man na ji makantu ji da jiji a ce jiye jeji man maliye man malikiya man man gaganin bayan nan ga wala to adalci bayan man kashi wa alawa to wa ita kai shiga ne ne gabe da ana man shi shi ba ne ji makantu ji ebola fiska ejiga ya toko ejiga yi mutunci wọ́n jẹ́ àyàkó àdàfún ewó owó àdàsákẹ́ ewó owó agádùkẹ́ alámẹ́jì destroy ewó owó wọ́n jẹ́ àyàkó pàtẹ́ ẹnẹ́jìmọ́ ewó jẹ́ lọ́ọ̀bù ní ẹjẹ́ ọ̀lẹ́kọ́ ẹjẹ́ ẹnà rẹ̀ wọ́n mọ̀ tí ó gẹ̀ ní ìdàlẹ́jẹ̀ náà wali za shadda almuallimu litilmizi shin man da ji makanta ma aga ga alagwa tin aya la ba ya aji aya goji za ga zu sa kwa mu za lu mu ga ya ba ma wa hasala bizalika hibatu wa karama je to zan doro nan ga mu ba ya ido ci ya wuna mu ya atura mu ma wuci wajen ni zalika na fiyan na bata fil urfi ya ba urfi ya zo an ji waje faruwa yarji ila al-ustaz waje bashalot itaman ya hillu lahu tanawulu am la wa ja lalli yayi ne kashin wujan walil ustazi an yakbala ujratan aw hibatan aw adiya in ba man baga shi shi wuci ga to kasan ya wuna ya go aw hiba ko man ya go ya fa aw hadiya ko aw hiba ko hadiya da to ke hatan ko ya to an ba man yin go ma an kashin wujan fa innal muallima talhaqu kulfatun min alatin wa gairiha ebe na man wa jin wala lokaci yayin lokaci na ji wa saka mu le irin na yuwu ji makanta na jin ngba irin na lu kashi wudu a goto aftuna ma ajuli e ya fatawa ce wa arshiluna e mai le ko goro wi radiyallahu ankum ajma'in ce ba e da be yin be e ga zo ba ni don la ku jare ka te tupu. iga kafin ya wa Allah wa alam bi sawab wa ilayhi al marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk